يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum الله rahmatullah barkamu da wannan yammaci na litinin kenan bakwai ga watan muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya idan ba manta ba darasinmu na baya man tike da fasali ko kuma matashiyar zance da malam ya mata take da ma alal hadirina ba'da mautihi abin da yake wajibi akan wanda suke kewaye da mamaci a yayin mutuwarsa a ƙarshe har muka hada da tambihat waɗansu faɗakarwa da malam ya riskar da ƙarshen wannan matashiya da su da haka yanzu za mu tashi kamar gaba zance ta hudu kenan ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim haka ne ta biyar haka ne to gaba ta biyar gaba ta biyar ma yajibu ala aqaribil mayyit abin da ya zama wajibi ga makusantan mamaci su yi bayan ya mutu danginsa na kusa iyalansa ƴaƴansa matansa da dukkan wani wanda yake da dangantaka ta jini da shi kuma yake nan a lokacin mutuwarsa abin da ya wajaba a kansu su aiwatar masa ko su aiwatar a shari'ance mala yace wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani yana wajaba ga makusantan mamaci a yayin da labarin mutuwar dan uwansu ya rike su waɗansu al'amura guda biyu al'awwal al'amari na farko Asabarwar sabr war bil qadar su yi hakuri kuma su yadda da cewa hakan kaddara ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana da kaddara lokacin da aka ɗiban masa zai faru kuma in wannan lokaci yayi babu makawa sai ya faru inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبنجي يتي ولا نبلونكم للي من جرب شيفو بشيء دون أبو من الخوف نصوره والجوع دينوة wa naqasin min al-amwal da tawayar dukiya wal anfus da rawuka tawayar rawuka shine mutuwa to kaga kenan alkawari ne Allah ya yana cewa sai ya jarraba mutane da mutuwa shi wanda ya mutu jarrabawar da aka yi masa da mutuwa a fili take domin shi aka karɓi rayuwarsa to sannan sai kuma ku ƴan uwansa da kuke da rai kuma an muku jarrabawa domin za ku ji ba daɗi za ku ji bakin cikin rabuwa da ɗan uwanku za ku yi takaici to wannan kuma jarrabawa ce dangane da ku da aka ga baki ɗaya kowa za a yi masa jarrabawa da mutuwa shi wanda aka karɓi ransa jarrabawarsa karɓar ransa su ƴan uwansa jarrabawarsu rabuwarsu da ɗan uwansu su. da aka ubangiji ya ce lallai sai mun muku jarrabawa irin wannan sannan wasamara ki za mu muku jarrabawa da tawaya ta amfani ta kayan marmari karancin kayan marmari kai nemi abin kayan marmari ka ci a lokacin da kake da sha'awa ka rasa duk daga kuɗinka saboda ya yi karanci wani lokaci kuma gashi da yawa amma kai kuma babu kuɗin a aljihunka kaga wannan jarrabawa ce ubangiji ya ce wa bashir sabirin amma ku wa masu haƙuri ko kai wa masu haƙuri albishir mana cikin duk wannan jarrabawar da ake yi ana so mutum ya yi haƙuri kuma wanda ya yi haƙuri shi Allah madaukakin sarki zai ba wa lada ladan da bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab to da ka yace ai wa mai haƙuri a yayin da musiba ta same shi ta rashin dan uwa ko rashin abin hannu ko ya shiga halin tsoro ko yunwa a yi masa albishir sakamakon haƙurin da ya yi cewa Allah maɗaukakin sarki zai masa sakayya ta alkhairi suwaye masu haƙuri ubangiji ya ce allazina idza asabatu musiba ne wanda in abin ki ya same su ita ce musiba kenan kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma wannan kalma kalma ce ta rarrashin kai da kai ma'ana duk abin da ka rasa to sai ka tuna dungurungun ran na kama za ka rasa shi watan wata rana kaga sai ka sauƙaƙa wa kanka ba za ka yi takaici irin takaicin da zai wuce gona da iri ba ya wuce tunani ba domin duk abin da ka samu a duniya ai bayan rai ne rai shine uwa uba to ran wanda da shi ka fita a kama shi yafi fi komai cikin abin da kake mallaka a duniya shi ma watan wata rana za ka rasa shi to kaga kenan duk abin da ka rasa koma bayan rai sai ka ba a hankali sai ka rarrashi kanka da kanka domin ka sani shi ma ran watan wata rana za ka rasa mafi girman abin da kake mallaka din wata rana zai zo shi ba ka rasa shi da haka su ne waɗanda idan musiba ta same su sai su rarrashi kansu da wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma gare shi za mu koma ubangiji ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'a su ne masu haƙuri kuma alaihim salawatun min rabbihim gaishe gaishe sun tabbata gare su daga wajen ubangijinsu wa rahma da kuma jin kai wa ulaika kuma waɗannan humul muhtaduna sune tsantsar bayan Allah shiryayyu Allah ka shiryar da mu da shiryawarka malai yace to wannan ayar hujja ce da take nuna lalle ga abin da makusantan mamaci za su yi a lokacin da labarin mutuwar dan uwansu ya riske su ta fuskar Qur'ani kenan su yi hakuri kuma su furta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan yace wali hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu kala kuma saboda hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda da yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mar'atin inda qabrin wa hiya tabki manzo Allah ya wuce ya wata mata inda qabrin a gindin wani kabari wa hiya tabki tana ta kuka fa qala laha ce da ita ittaqillaha wasbiri ke ku ki ji tsoron Allah ki hakuri mana Fakala sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilaika ja jikinka ka bar ni irin musiba ta bata same ka bane shi yasa ma har kake da bakin rarrashi na قال انس yace walam ta'rifu abinda yasa ta gaya manzo Allah haka dan bata san shi bane ba ba wai dan kafira bace ko munafika ce a'a musulma ce mumina ce musiba ce ta ratsa ta sosai kuma tare da haka bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yake nuna mana cewa akwai da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta amma ba ma a hannun annabi ba dan ba su ma san shi ba domin inda a ce duk wanda ya musulunta a zamanin annabi a hannun sa ya musulunta kuma ko da a ce mutumin madina ne suna zaune a gari ɗaya kaga dole ya zama ya san shi to da haka wannan yake nuna a sahabbai akan iya samun wanda bai ma san fuskar annabi ba a karan farko sai dai kuma daga baya ya zo ya san shi sai ya san shi din sannan yake cika sharaɗin sahabbantaka dan da zai mutu bai san annabi ba a ido to wannan bai zama sahabi ba dan sharaɗin sahabbantaka kai imani da annabi ku zamani kuma ku haɗu kuma ka mutu akan haka da za ka yi imani da shi a zamaninsa amma baka taɓa ganinsa ba ba sunan ka sahabi ba haka nan da mutum zai yi imani da shi a zamaninsa ya ganshi shi amma kuma daga baya ya rinda shi ma ba sunansa sahabi ba to da ka sharaɗin sahabbantaka sai ka gan shi waɗansu malaman suka ce a'a ba wai sai ka gan shi ba ku taba haɗuwa ko baka gan shi kiri da mutu ba suka ce domin an ce sai an gan shi to makafin da suka yi zamani da shi ba to ai ba idan ganin su abdullahi ibn ummu maktum to kaga duk ba su gan shi ba kuma dole ana kidan ya su cikin sahabbai da aka sai wasu malamai suka ce da a ce kalmar sai ka gan shi wanda a ce ku haɗu in dai kun haɗu ko baka gan shi ba to ka zama sahabi to in haka ne kenan ba sharadi bane ba ganin cikin sahabbantaka amma dai sharadi ne haduwar da ka wannan mata asali bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta gaya masa wannan magana ta dauka mutum ne cikin sauran mutane faqila laha bayan manzo Allah ya wuce sai aka kusanto ta aka tsaigunta mata aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ai shine ma'aikin Allah ba a kaza mislul mauti sai takaici na biyu ya sake kama ta kamar ma na mutuwa a karan farko ba ta baba rasulillah da haka bata samu sukunin zama ba har sai da ta taho har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kofar gidansa falam tajid indahu bawabin amma da ta tazo bata samu masu tsaron kofa ba wannan yake nuna mana tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wai tsaron kofar ba yana nuna wani abu bane ba ba laifi dan sun kana tsoro ka sa mai tsaron kofar ka ko mutane suna damun ka da shige da fita ka sa wani yake tsare maka su daga bakin kofa to amma tawazu'un manzon Allah da Allah ya dauki ɗawainiyar kare shi da kansa sai ya ce a daina masa tsaro sallallahu alaihi wasallam dan asali shi kansa annabi akan zo a yi masa tsaro kamar yadda nana Aisha ta faɗa ta ce wani lokaci lokacin da tsanani yayi tsanani dan adawa suka tarawa manzon Allah kafirai da munafikai da yahudawa kowa san rayuwarsa yake yi sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsara a tsakanin su suke yin canji tsakanin su wajen yi masa gadi yau waɗannan mutum biyar su zo su kwana a gidansa su ne masa tsaro gobe waɗannan su zo jibi waɗannan su zo tace duk da haka idan tashin hankali ya tashin hankali manzo Allah yakan kasa bacci ta ce akwai wata rana tashin hankali ya tashin hankali ya juya ya juya bacci ya kewa ta ce can sai muka bi wasa ta kobe muka ji karar makami ana atisaye sai manzo Allah duk da haka inda ni ne ko kai ne kila zai da in daɗa gyara kauran kofar gida ko in shiga farkashin gado da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jarumtar ka sai leko ya ce waye sai aka ji sa'ad dan abi wa sai ce ni ne ya ma'aikin Allah zuwa ne in yi gadin ka kuma nake dan gwaji haka na Aisha ta ce sai daga wannan lokaci manzo Allah ya samu sukuni sai ya bacci ya bacci har sai da najimin sharin sa mana hankali ya kwanta tace to wata rana irin masu gadin suna zaune suna yi masa gadi kawai sai ga Jibril ya sauka ubangiji yana faɗa masa wallahu ya asi muka minan nasi Allah ya daga yanzu ya ɗauki ɗawainiyar kare ka daga sharrin mutane da aka batun masu gadi duk a hutar da su da aka manzo Allah ya fito ya ce to ya ku bayan Allah ku tafi ku yi bacci kuma a gidajen ku Allah ya ce shi zai yi gadin da kansa to da aka kofar gidan manzo Allah ba a samun masu tsaro saboda Allah ya dauki nauyin tsara. amma ni da yanzu ba ni da garanti kai ba ka da garanti shi ba da garanti kuma akwai yan adawa ai babu laifi dan mun samu mai tsaro ko to amma shi a Allah Allah ne ya ce masa zai kare shi sannan kuma hikima ta biyu Manzala yana da tawabu dan kada a ce mabukata suna zuwa wajen su ana tare su ba irin shugabanni bane masu mulkin mulukiya masu mulkin danniya da murdiya sun rike zuciyar al'umma da makogoran su da tattalin arzikin su kuma sun hana su su ma'ana kaga sai dai kai ta fama da bukatar ka da wahalar ka kuma ka mutu ba za ka su ba to amma shi manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam da aka da tazo bata tadda masu tsaron kofa ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat kai tsaye ta shiga tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni lam a'rifka ai ni ban san ka bane ba shi yasa na gaya ma waccan magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace da ita inna sabara inda sadamat inda inda awwali sadama shi hakuri wanda Allah ke bada lada ga mai yin sa kuma yace wa masu yin sa albishir wa bashiris sabirin shine hakurin da musiba tana samun ka zaka maida al'amarin ka ga Allah ka dangana amma sai da ka gwada ka gwada ka ga ba mafita sai kuma ka dawo ka ce na yi hakuri to wannan ba shine hakurin da Allah yake so ba shine hakurin da ake samun lada ba an gane ko wannan kan karfin ka aka fi ba hakuri kai ba gani kai ba ba yadda za ka yi abin ya fi karfin ka to sai ka dangana amma hakuri wanda Allah yake so shine kana da ikon karama in cutar ka akai kana da ikon ka dau mataki in zalunta ka kai kana da ikon ka dau fansa akan wanda ya ma amma tare da haka sai ka ce na bar wa Allah to wannan shine hakuri musiba ce ta same ka kana da waɗansu dabarun da zaka iya yi amma duk da haka kace ba wata dabara ba wani tsini al'amari ne Allah ya kawo shi na mai da al'amari na gare shi to wannan shi Allah zai baka lada akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa siyaq lahu hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito Imam Muslim ya rawaito Imam al ya rawaito cikin Sunan al-Kubra kuma wannan zubin na Imam al ne malai ce wa sabaru ala wafatil auladi lahu ajr mu sani mutuwa ko hakuri akan mutuwar ƴaƴa yana da lada mai girma ga iyaye in sun yi lahu ajrun azim yana da lada mai girma wa kad jaa fi zalika ahadithu kathira kuma hakika hadisai masu tarin yawa sun zo dangane da haka azkuru ba'daha bari in ambata muku wasu daga ciki awwalan na farko manzo Allah ce la mutu li ahadin min al muslimina salasatun min al waladi fatamassuhu an-naru illa tahillat al qasmi ba zai yiwu ba ga wani daga cikin musulmai ƴaƴansa ɗai ɗai ɗai ɗai har uku su mutu a ce kuma ya haƙuri sannan kuma a ce a lahira ya shiga wuta ba zai yiwu ba haka annabi ya ce baya ɗayan ka uku a matsayinka na musulmi musulmi na gaskiya su mutu kuma a ce a mutu a tashi alkiyama kuma a same ka a cikin wuta amma sharadin kun ga sai mutum ya zama ne musulmi sharadi na biyu sai yayi ne hakuri amma in ko da ya kasance musulmi sai abubuwan da shari'a ba ta yarda da su ba to ya bata ladansa ya bata rawarsa da tsalle sannan in kuma bai zama musulmi cikakke ba to nan ma babu falala domin dukkan wata falala da zaka samu a wajen Allah doriya ce akan ta musulunci sai musulunci ya samu gindin zama sannan ake maka amma in baka da alfarman musulunci tun a asali to baka da wata kuma alfarma a wajen ubangiji a karo na biyu manzo Allah ce illa ta illatul qasam sai dai kawai warware rantsuwa da Allah ya riga yayi alwashi da ubangiji ya riga ya dauka wa kansa me yake nufi da wannan shine manzo Allah yana hararo mana fadin Allah ne cikin suratu maryam wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ubangiji yayi rantsuwa duk bayi sai sun shiga wutar jahannama da musulmi da kafirai da annabawa da siddiqai da salihan bayi kowa ya shiga to amma wannan rantsuwa ce dan ubangiji ya ce kana ala rabbika hatiman maqdiyan wannan dole ne tabbas ne dahir ne ubangiji ya riga ya zartarwa kansa babu sauyawa to amma sai dai yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha su masu takawa in sun shiga ba za ka yi musu komai ba za mu tsiratar da su su ku azzalimai sai mu bar su a cikin ta a jirgin malamai suka ce abin da zai faru wannan shi ne a lokacin da za a canza ƙasa domin idan za a yi hisabi wannan ƙasar ta duniya sabuwa za a shimfiɗa cire wannan za a yi sai da za a yi to a wannan lokacin ina mutane za su shi ne sai a ajiye su a fitan wutar jahannama a kwace ƙasar sannan sai a fito da su ko kafirai da sun shiga gidansu waɗansu malaman suka ce ba yi ba ta kan siraɗi za a wuce lokacin da za a canja wannan ƙasa to lokacin da mutane sun hau siraɗi ne mutane ko za su hau ne baki ɗayan su tun daga kan annabi adam har ƙarshen da za a haifa a duniya to a lokacin da aka hau wannan gada ta sarati ita kuma akan wutar jahannama take to sai a kwashe ƙasa a canja ta sannan muminai su tsallaka to Allah ya tsare mu to da haka wannan shine illa ta hillatul qasam sai dai warwarewar alwashi da ubangiji yayi cewa lallai kowa sai ya shiga wannan kadai shi zai kai ka wutar jahannama amma a ce ƴaƴanka har uku su mutu kana musulmi ka yi hakuri kuma ka shiga ka zauna ba zai yi ba amma dai za ka shiga tunda Allah ya rantse kowa sai ya shiga kuma in ka shiga za ka fita malai ce a karja kani wannan hadisin imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wal baihaqi da kuma imam al ana bi huraira daga hadisin abi huraira saniyan hadisi na biyu ma min muslimaini babu waɗansu musulmi guda biyu ya mutu lahu ma salafatun min alwaladi da ƴaƴansu uku za su mutu lam yablughu hinsa wanda basu balaga ba illa adkalahum Allahu wa abawaihim aljannata bi fadli rahmatihi fa sai Allah ya shigar da ƴaƴan da iyayen biyu aljanna da falalar rahamarsa to wannan hadisin na biyu ya kara wani sharadi sharadin shine dole uban da uwar sai sun zama min musulmai duka da a ce uban musulmi ne amma uwar kirista ce ahalul kitabi ce to anan ƴaƴansu uku suka mutu shi uban a lahira shi kadai ne ba zai shiga wuta ba amma ita fa sai ta shiga saboda ita ba sai musulunta ba da ka shi yasa manzo Allah yake musulmai ne sai musulmai biyu to haka nan da uban zai zama cewa shi kuma bai cika sharaɗin musuluncin ba amma ita uwar ta cika to ita kawai wannan alfarma za ta shafa shi ba za ta shafe shi ba kala mai ruwaya ya ce wa yakununa ala manzala ya ce wa yakununa ala babin min abwabil janna yadda abin zai faru shine a ranar lahira su ƴaƴan za su taru a wata kofa daga cikin kofofin aljanna irin ƴaƴan da suka mummutu ba su balaga ba za su tattaru a wata kofa daga cikin kofofin aljanna su tsaya fa yuqalu lahum sai mala'iku su ce da su udkhulul janna to ku ku shiga aljanna man ko ai ba za a yi muku hisabi ba babu ku a ciki ku da man yan aljanna ne to ku shige mana ku daina tsayawa a bakin koba kuna kallo fa yaquluna su kuma yayan sai su ce hatta a abuwana ba za mu shiga ba sai mun ga mu biyu kuma ko da fa yaron yana jinjiri ya mutu bai ma yi wayan ya san iyayensa ba amma lahira zai gane iyayensa sa ce ba za mu shiga ba sai mun ga mu. sai iyayenmu sun zo fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul jannata antum wa abawakum to shikenan ku shiga aljanna da ku da iyayen naku bi fadli rahmatillah da falal ubangiji wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i wal bayhaqi wa ghayruhuma anhu imam an-nasa'i da imam al-bayhaqi da ma wasu su sun rawaito wannan hadisi Abu Huraira malai ce wa sanaduhu sahihun ala shartu shaykhaini sharatun na sanadin ingantacce ne yake sharatun Bukhari da Muslim Allah ce ayyuma makin mata fara suka kano sabal minan nari duk mata yanta guda suka mutu sun zame mata shamaki ga barin shiga wuta nan ba a faɗi wani shamaki mata to amma a baya mun ji cewa ai banda kafira ko sai musulmi cewa sai ga wanda suka yi hakuri banda wanda suka yi abin da suka ga dama na al'adu da kukan kere da kaza da kaza dan ga wata mata ta yi manzo Allah ya tsawatar mata ta zo ta tuba yace duk da haka a'a asabaru inda awwali sadaqa hakurin da zaki samu lada a kansa wanda kika yi a karan farko ne amma in ba a karan farko kika yi hakuri ba sai da kika ga ba hali kika ga kin yi kukan kin yi kukan kuma dai dan ba sannan kika da kika ce na hakura wannan ba shi ne hakurin da Allah yake nufi ba hakuri na farko ki ba Allah ki jure ki ya da gari a cikin ki har sabawa Allah da zuka da zuciya da haka kala ke ra'atu wata mata da ta ji manzo Allah ya faɗi wannan magana sai ta ce wasnani ya ma aikin Allah ko ɗaya biyu ne ma ta yi ita ƴaƴan ta biyu ne suka mutu ta ji kuma an ce sai uku sai ta ce to ya ma aikin Allah ko biyu ne kala wasnani yace ko ma a wata ruwayar ma wata mata wallahi na fahimci da mun ce ɗauke ma ko ɗaya ne ma zai ce ko ɗaya saboda rahamar sauƙaƙa ta ake kofar abu da take falala ce mai garanti ba falala ce ta shaci faɗi ba a wahayin Allah da ma'aikin Allah ya faɗa wahayin Allah ne kuma duk abin da ya bayar Allah ne ya bayar duk abin da ya zartar Allah ne ya zartar amma da kullum kai ta bawa mutane falala ya san da fara su alhalin kai kanka baka san yaya za a yi da kai ba kuma kai ba wahayi ake yi maka ba da aka akhrajahu al-bukhari yana hadisi imam al ya rawaito wa muslim wa al-bayhaqi da muslim da imam al-bayhaqi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga ruwayar abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda hadisi na قال إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بفقيه من أهل الأرض فصبر واعتصر بصواب دون الجنة ومن يجي بايع يدا gaba matukar bawan ya kasance mu in dai wani masoyinsa daga cikin yan duniya ya tafi nan? kuma shi bawan ya yi hakuri ya nemi lada a wajen Allah in dai ba aljanna ba Allah baya yarda da wani lada da zai ba abin nufi Allah baya masa wani sakamako sai na gidan aljanna sharadi ya yi hakuri kaga ya ce le abdi almu kuma ya ce fa sabara wa hasaba bawan dole ya zama mumini kuma dole ya zama yayi hakuri ya nemi lada a wajen Allah to kan ba wani lada da za a baka shi kansa ubangiji ya ji ya gamsu da wannan ladan in ba gidan aljanna ya ga ya baka ba a takaice dai ana so a ce duk wanda ya haka sakamakon sa shine aljanna to kaga anan sai aka ce safihi safihi ana nufin masoyi to kuma hadisan da suka gabata sun fassara me ake nufi shine da an gane ko da ake nufi أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمر بسند حسن bin amr bi sanadin hasan wannan hadisi imam an-nasa'i ya fitar da shi daga abdullahi dan amr da sanadi mai kyau al-amru al'amari na biyu da ya zama wajibi ga makusantan mamaci su yi bayan mutuwar dan uwansu labarin ta ya ishe musu shine mala yace mimma yajibu alal aqarib na daga abin da ya wajaba akan su makusantan mamaci al-istirja'u su istirja'i istirja'i shine fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane ko na farko dai hakuri da yadda da kaddara na biyu kuma me fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mali ce wa huwa an yaqul shine mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma kama jaa fil ayati mutaqaddama kamar yadda yazo a cikin ayat da abbatanta ya gabata wa yazidu alaihi qawla kuma mutum zai dada bayan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da fadin Allahumma ajirni fi musibati fi musibati ya Allah ka bani lada cikin wannan musiba da ka dora mun ka jarrabe ni da ita wa akhlif li khairan minha kuma ya ubangiji ka musanya min da abin da ya fitan alkhairi malai ce abin da yasa mutum zai faɗi wannan ƙarin li hadisi ummi salama radiyallahu anha saboda hadisin na ummu salama Allah ya kara mata yadda qalat tace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa ma min muslimin babu wani musulmi tusibuhu musibatun da wata musiba za ta same shi ko mun girmanta ko mun kankantarta musiba shine dukkan abin da zai bata maka rai ko mun girmansa ko mun kankantar nana Aisha tace wata rana muna zaune a daki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fitilan mu a cibalbal kawai sai iska ta kada sai ta kashe ta fat sai naji manzon Allah yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai nace yanzu ya ma'aikin Allah har wannan ma musiba ce iska ta kashe fitila kawai sai ce ai duk abin da zai samu mumini ya bata masa rai sunansa musiba kuma in dai yayi hakuri yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya bashi lada sai ya bashi alkhairi da ka karka dauka musiba sai kai sai wani babban abu ya same ka banda kanana a'a hatta kananan kai hakuri ka mai da al'amari ga Allah zaka samu lada da haka manzo Allah yace babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi fa yaqulu ya faɗi ma amarahu Allah wa abinda Allah ya umarce shi da ya fada na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan yace Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin wannan musiba tawa wa akhlif li khairan minha ya Allah ka musanya min da abin da ya fita alkhairi manzo Allah ce illa akhlafahu Allah lahu khairan minha fa sai Allah ya musanya masa da abin da ya fi alkhairi na wannan musiba da ta same shi An rashi ne Allah ya mai masa da abin da ya rasa in wani masoyi ne Allah ya bashi wani wanda zai cike masa gurbin sa qalat na ummu salama ce falamma mata abu salama yayin da mijina na farko abu salama ya rasu kultu sai na ce ni a raina ayyul muslimina khairun min abi salama yau waye a cikin musulmi wanda yafi abi salama mana abinda mutane suke cewa dinnan ruwan da ya dake ka shine ruwa ita kirkin abu salama ta sani a lokacin ita a wajenta a tunaninta ba wanda yafi abu salama kuma haka ne kowace mata inda tana zaune da mijinta lafiya ai gani take duk mazan duniya koma bayan mijinta ne dan kada wani ya dauka cewa a tunanin na na ummu salama mijinta ya fi su abubakar ya fi su umar ya fi su kaza a'a ita saboda zaman da ta yi da mijinta da daɗin da ta ji da shi sai take ganin kamar ba wanda ya bi shi amma ba wai haka wajen Allah mijin nata ya fi kowa bane ba a'a ga su Abubakar ga su Umar ga su Usman ga su Aliyu ga asharatul mubashiruna bil janna shi ko mijinta duk baya cikin su ya za a ce ya fi su kaga bai fi su ba da ita dai irin abin nan da ake cewa ne ruwan da ya dake ka shine ruwa da sai take cewa ni dai a tunani na ina ganin ba wanda ya fi min wane mijin nata kenan tace domin awwalu baitin hajara ila rasulillah shine farkon magidancin da ya tarkata iyalansa suka yi hijira suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina da haka wannan ita ce hujjarta yayin haka ne sai a ce to ai Abubakar kuma kafarsa kafar Annabi suka shiga Madina ba ba dai shikenan ba ba shine wanda Allah ya ce ثاني اثنين إذ هما في kulu إذ يقول la ta zan inna الله معنا ba shine wanda ɗayan biyun ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wanda suka kasance tare da shi a cikin kogo lokacin da kafirai suka biyo su lokacin da za su hijira lokacin da yake rarrashin sa yana cewa za ta zan inna allaha to da haka dai farkon gida ko magidancin kenan da ya hijira da shi da iyalansa zuwa ga manzon Allah da ka kuma inni qultu ana na uku salama ta ce to duk da dai ina jin kamar ba zan samu din ba wanda ya fi mun mijina bayan sa to amma dai mun Allah maganin wayo Allah sai na jure din na daki na fadi kalma laka ko kana tsammanin abin da karsa ba za ka samu sa ba domin sau da dama shi dan zai iya sa maka wannan tunanin irin abin da Hausawa suke cewa ai ba a bari a kwashe duka karya ne sai dai in ba dogara ga Allah ba sai dai in ba a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dan alƙawarin manzon Allah ne ya ce wallahi sai Allah ya musanya ma da wanda ya fi shi in kaga ba a yi haka ba kai ne baka cika sharadan ba za ka ba wani batun ba a bari a kwashe duka da ka ta ce to dai duk da haka na jure na cije na mika wa Allah al'amari na bi umarnin Allah na faɗa ta ce fa a Allah li rasulallah sai fa Allah ya cika min burina ko kuma ya cika alkawarin annabi na cewa in mutum ya hakan sai an sayuya masa din sai fa Allah ya maye min gurbi da ma'aikin Allah to ai ko shakka babu ko an maye mata da wanda ya nin ka mijinta ba ma haɗi ma'aiki ɗin gurungun aka ɗauka aka bata to kaga wannan yake nuna batun ba a bari a kwashe karya ne ana kwashewa har a yi ƙari A kwashe naka ɗin duka kuma ka samu ƙari kan naka dan ga ummu salama ta kwashe har ta yi ƙarin ƙarin ƙari da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama shine mijinta bayan mijinta na farko sakamakon wannan al'amari da ta ko dabbaka wannan umarni na Allah da ta bi da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka abinda bawashi yake cewa ban Allah maganin wayo Allah yayi daidai kuma mai ban Allah baya taba tabiya baya taba hasara inna Allah la yudhi'u ah, ajra man ajra ah, man inna la yudhi'u ajra man ahsana amala wallahu la yudhi'u ajra al-muhsinina Allah baya ta tozarta ko bata aikin masu aiki na gari da haka ummu salama take bada labarin yadda al'amarin ya faru kalat tace arsala ilayya rasulullahi hadib ibn abi balta ata yaktubuni lahu kwatsan ina zaune bayan na gama takaba sai manzon Allah ya aiko min dan aikensa wanda shine Habib ibn Abi Balta yace yazo ya ce da ni yana so na yana nema na da aure an gane ko tace fa kuntu sai nace inna li bintan wa ana gayurun to mazan ce ba na son ma'aikin Allah ba dan ma'aikin Allah son kowa ne son wanda ya rasa ba ma wai son kowa kin wanda ya rasa ba har wanda ya rasa so yake yi tace to da haka ma'aikin Allah ba za a ce ba a san sa ba ba ma zai yiwu ba zuciya ma ƙarya take in tace ba ta san sa to amma ina tunanin ba girin girin ba mai ba wai in yi dokin ma'aiki yana so na ba in yadda ai aura abin da nake tsoro shine na san manzo Allah ba kamar kowane mutum yake ba ta wajen daraja da kima a wajen Allah zaka iya fusata kowa ka zauna lafiya zaka iya fusata kowa Allah ya kyale ka amma in ka fusata annabi Allah ba zai kyale ka ba matan manzon Allah din da suka yi wani abin da bai dace ba na haɗe masa kai da kishi sai Allah ya tsawatar musu ce in ta tuba ila Allah faqad sabat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan minkun in kuka dawo kuka tuba ga Allah to Allah zai yafe muku abin da kuka yi a baya amma in kuka ce za ku ci gaba da tayar masa da kayar baya to ku sani fa shine kare masa fada Allah ne sai mala'ika jibrilu sai kuma dukkan sauran mu'minai to kenan da ba kuke faɗa ai da kowa kuke faɗa kenan ku ne kawai ba kuma kowa a bayan ku Allah yana bayan sa jibrilu shugaban mala'iku yana bayan sa sauran sai kuke ba za su goyi da baya ba duk salihan mu'minai suna bayan sa to kenan waye baya tare da shi ba kowa ku ne kawai haka kuma ku sani in ya fasata har ya kai ga ya sake ku to Allah sai ya share masa hawayensa sai ya soya masa da waɗansu mutanen ko waɗansu matan wanda sun fi ku alkhairi ba wai dan abu lokacin akwai su ba a'a samar da su za domin in ka ce asa rabbuhu an yubta in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna wadan matan da suka fi ku to kana nuna kenan akwai matan da suka fi annaba matan annaba a duniya a lokacin babu su Allah yana kaddara cewa ne in sun yi to gaba zai samar kuma za a zo a cike gurbin samu lokacin ba wata mata da tafi. dalilin da ke nuna ba matan da ta sun ba a koya daga danda da watan da tafi to lallai za a ba shi ta kowa ta kamata sa sanfa na kowa inda da wata mata da ta fi tasa to shi za a sake bawa amma ba wata mata da ta fi tasa da haka kamar yadda ba wani namiji da ya fi shi to da haka Allah madaukakin sarki yana fushi da fushin manzo Allah wannan shine abin da ummu salama ta hararo tace to na san fusa ta manzon Allah hadari ne fada da Allah ne to kuma na san zamantakewar miji da mata duk yadda aka kai da dadi da san juna watan wata rana za a saba ba ya ce wai yau da gobe mai sa a mara amarya ko ba haka ba to da ka ni wannan nake tsoro kan in zo bata wa annabi wata rana ya fushi Allah ya fushi da ni da haka kuma ni ina da ɗaya ba zan kuma iya zuwa wani aure in bar ta a wani waje ba to da haka wannan sune hujjoji guda biyu da ummu salama ta faɗa ta ce aje a gayawa wa annabi ba wai bana son sa bane amma ni ina da tsananin kishi shi yasa ni a gidan miji na ni kadai ce ba a taɓa mun kishiya ba shi kuma manzo Allah gidansa na san gidan mata da yawa ne dan a lokacin ma akwai biyu a gabanta an gane ko domin a lokacin akwai sauda akwai aisha sannan ita za ta shigo kuma a gabanta ba za a ba wani alƙawarin ce mata an rufe kofa da ita a'a gidan mata da yawa to da kana nan musalama ta gaya wa dan aiki wannan yaje ya fada fa kana sai manzo Allah yace da yace da dan aikin ko ma kuma fa amma binatuha dangane da ita da kake ganin ba za ta iya فندعو الله أن يجعلها عنها roƙa mata Allah ya sa mata wadatar zuci da hakurin jin za ta iya bar ta a ina. kuma da hakurin jin ƙyarta ta za ta iya rayuwa a ko'ina ko da babu ita ba wai muna nufin cewa in za ta zo kanta ta mana da ita ba kamar yadda waɗansu mazan sukan sa doka yawa in haka ne ba auren taimako kai ba kenan auren jin daɗi kenan kai amma auren taimako shine mace an mutu an bata da 'ya'ya ko an sake ta da 'ya'ya ka ɗauko ta da 'ya'yan gaba ɗaya ka tawo da ita gidanka to wannan shine da gaske taimakawa za ka yi za ka ɗabbaka sunna irin ta annabi domin duk auren da ya yi na matansa ya yi ne don haka don kulawa da tarbiyyar su kasu shiga wani hali da kuma tarbiyyar 'ya'yan da aka mutu aka bar musu to da kamar zalla ya auri kuma salama kuma yace ta taho da 'ya'yanta duk su zo gidan domin ai maso uwa maso ɗanta da kaman manzo Allah yace a gaya mata wannan yace wa ad'u an yuzhiba bil ghira kuma zan roki Allah ya sauƙaƙa mata kishi kishin da za ta iya zama cikin mata an gane ko domin kishi na mata hawa hawa ne akwai mummuna akwai wanda yake shari'a bata aibata shi ba akwai wanda yake hana ta zauna da wata akwai wanda kuma ba zai hana ta ta zauna da abokiyar zamanta ba za su zauna kuma za su rinka musabaka rigegeniya wajen yin aikin alkhairin da zai kusanta kowace su a wajen mai gidanta wannan kishin bai da aibi shine irin na matan annabawa amma kishin da zai sa ta yi wa ta shari ko ta ɗauki ruwan zafi ta zuba mata ko shi mai gidan ta lahanta shi ko wani abin da ya kamata haka ko ta tafi wajen bokaye ta sai da imanin ta wai daidai dan ta zauna ita kadai kaga wannan duk kishi ne na maguzanci kishi ne wanda yake na jahiliyatul ula musulunci bai yadda da shi ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yau ummu salama wannan addu'a ba a taba jin ummu salama ta yi sa'insa da wata ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zama wanda ma ba su da kishin ummu salama ta zo ta fi su rashin kishi ta fi su haƙuri domin an rawaito cewa wata rana ummu salama dan mata ce wacce Allah ya mata baiwa iya girki manzo Allah yana gidan na Aisha sai masa girkin ta baka lashe ta ce aje a kaiwa wa annabi ba laifi ko da ba a ɗakin ki mai gidan ki yake ba ba ranar girkin ki bace girkin ki bane kin san yana da wani abu da yake sha'awa ki dan masa ta baka lashe ki mika masa ita kuma yar uwa sai ta yi hakuri ya ta iya kai kuma mai gida ya ci ba wani abin da za a fasa yau me za a fasa mutuwa ko hisabi ko wanda sai an yi da haka umma salama ta aiko da abin baka lashe manzo Allah yana dakin nana Aisha dan kake ya sallama kan annabi ya leko Aisha ta kalla ta gano me aka yi aike aka kawo daga gidan umma salama kuma ga ma ta ina na Aisha tace da dan aiken to ni ko ka masa yana mikowa ta janye hannunsa sai abu ya faɗi rawus a ƙasa annabi ya fahimci cewa ba wai tsautsayi bane dabara ce ce to in haka ne ni kan abin da aka kawo a ciki da suna na aka kawo nawa ne na yaki amma kwano da kika fasa kwano da kwano al'ainu bil aini wal anfu bil anfi da ka haka nan kwano ma da kwano wannan shine adalci sai a duba a ki a dauko irin wannan kwanan a biya ta kaga Aisha fa amarya ce ko kuma ita ce budurwa amma ummu salama ma zawara ce a tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zalunci ba domin baya daga cikin sifar zalunci kun ga ita ummu salama da da take kukan tana da zafin kishi amma anan yanzu ita dai takala ko takala ta akai takala ta akai tunda abin da ta yi shari'a bata hana ba haka ita ba takala ta yi ba amma abin da aka yi mata shari'a ta hana da haka ita aka takala dan kada wata tana daga cikin gida ta ce a malam ita fa tai takala ya za ta aiko da girki ba ranar girkin ta ba sa shari'a ba ta hana ba inda haramun ne manzo Allah zai ce ummu salama baki daidai ba karki zaki yin haka ba ranar girkin ki bace amma tun tunda ya shiru ya bata na nuna cewa hakan ya halata to ko in shari'a ta halata abu ko da ni ko mu ko a al'adar mu ko a garin mu muna ganin ba daidai bane to mu ne ba mukai ba daidai ba abin da shari'a ta shine daidai domin wallahu ya hadi ila al-haq aw yad'u ila al-haq wa huwa yahdi sabil Allah yana kira ne zuwa ga daidai kuma shi yake toya mutane akan turba wacce take madaidaici gaskiya ba abin da mutane suka gani shine mai kyau ba abin da Allah ya hukunta a matsayin mai kyau shi ake dauka mai kyau wannan hadisi imam muslim ya rawaito da bai da kuma imam ahmad mahalli shahid na na ummu salama tai wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ta kara da Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ce wa na yunafi sabar an tamtani al mar'atu min hakika aya da kuma hanuwar mace bira kwalliya ba da an gane ko yace hada hidadan ala wafati waladiha aw ghairihi ni bisa ga ɗanta ko wani ɗanta idza lam tajid ala fasta ba ta wuce ba ake ne da aka ce mutum idan an masa mutuwa yayi hakuri to kuma yana da damar ya kauracewa kwalliya wannan kauracewa kwalliya kwalliyar da yayi ba ta nuna bai yi hakuri ba shari'a ta ba shi damar ya kauracewa kwalliya yayi zaman jimani. kuma tare da haka ta ce yayi hakuri ashe kenan cewa kwalliyar ba nuna cewa baka yi hakuri bane ba an gane ko to amma sai dai cewa kwalliyar akwai adadin kwanaki in ba miji bane dan ɗa ne ko wani dan uwa to kada a cewa kwalliya sama da kwana uku sama da kwana uku ka iya kin wanka saboda wani dan uwanka ya mutu ko saboda wani dan uwanki ya mutu ko danki ya mutu ko danka ya mutu kwana daya baka yi wanka ba saboda mutuwa kwana biyu baki wanka ba saboda mutuwa kwana na uku ma ba da ba laifi in an yi haka dan mace ta zauna ba kwalli ba kaza ba kaza ai saboda an musu mutuwa duk ba laifi amma kada ya wuce kwana uku wanda kawai ake dara kwana uku a masa haka shine miji matarsa za ta yi masa idan ya mutu shine zaman ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma idan ba mai ciki bace ba amma in tana da ciki to har sai ta haihu wa ulatul amali ajalahunna an yabana hamlahunna da haka manzo Allah yake idza lam tazid ala salatati ayyam amma fa da sharadin kada ta kara kwana uku ko akan kwana uku ala yace illa ala zawjiha sai dai fa in mijinta ne fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra anan za ta yi zaman ta kaba da jimami da kauracewa kwalliya irin wacce take jawo hankalin maza zuwa ga mata har tsawon wata hudu da kwana goma li hadisi zainab binta abi salama saboda hadisin zainab agolan ma yarna na ummu salama wacce ta je da ita قالت take cewa da kantu ala ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wataran na shiga wajen ummu habiba ramla bintu abi sufyan kenan yayar muawiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu ba ɗaya da na babarta ba to da wata rana ta fita daga gidan babarta ummu salama sai ta tafi gidan kishiyar babar ita ce nana ummu habiba ta kai mata ziyara ta ce fa qalat da naje sai ta labarta min ta fahimtar da ni ta koyar da ni ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yahillu li imra'atin bi halatta ba ga kowace mace tu'minu billahi wal yawmil akhir in dai ta yi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira an ta hidda ta zaman jimami alamai mayyitin ga kowane irin mamaci ne ɗa ne ko ya kowa ne ko kani ko uba ko uba fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai faɗin mijinta ne arba'ata ashirin wa ashira nan za ta yi masa wata hudu da kwana goma tana jimami tana kaurakewa kwalliya da duk abin da zai jawo hankalin maza zuwa gare ta an gane ko lalla daga wannan hausawa suka samu zaman kuku ko da amma sai dai kuma ukun ta ja banban da ukun shari'a ita shari'a ukun ta a iya kaurakewa ne kwalliya kuma tare da haka ana haƙuri babu kuka na kere an gane ko amma bata ce ba a ta kwalliya ana cancanta tufafi ana nuna alfahari ana wadata da abinci haka za ka gani ana ta mata in akwai 'yan uwa mata kuma waɗanda mazan su suke da hali ko su suke da hali ai ka ga gargajiya za ka ga al'ada za ka ga alfahari mutuwa ma biki ce ta ce ai mamacin mai gata ne wannan ta zo ta juya bayan but a fito da kaza a fito da kaza daga satan mai gida ba za ta ta ɗaukowa tunda ita mace in dai kaga tana sadaka tana kyauta ba kayanta ta bane ba ana ta bane ita nata sai dai gudunmawa kuma tana yi tana rubuta duk wacce ta bata tana rubuta tana rubuta dan za a biya ta amma an kaji mace tana batun malam an yi sadaka da kaza to wallahi ta miji ta taba galibin galibin suna su masu yamassuhu illa ta mutahharuna to kaga bahaushe kuma ya ce kyauta da abun wani mugunta mugunta da haka muna tsorace muku ku zama mugaye kuma in an ce a shiga aljanna su ce amin firdausi ma da maza amma kuma su ba sa iya kyauta ba sa iya sadaka da dukiyar kansu ya kamata ya uwa yadda kike adashi dan ki gudunmawa adashi dan ki kaza to ki adashi kuma dan sadaka ki adashi dan kaza ki adashi dan kaza amma shi namiji shi kullun nasa shine abin tabawa shi kullun nasa shi shi kadai yake son shiga aljanna shi kadai Allah ya ce ya sadaka ai ke ma akwai haka ke ma kuma kina son lada ta ya kamata mu yi kokari kowa da kowa ya kwatanta kuma mu guje almubazzaranci mu guje yin abubuwan da shari'a bata samu ba ko da al'adar mu ta zo da shi saboda ba al'ada Allah madaukakin sarki ya halice mu mu gudanar ba ya halice mu ne dan mu gudanar da ibada da bauta da yin abin da zai so da kuma gujewa abin da baya so da haka wannan baiwa Allah ta ce da na shiga gidan kishiyar mahaifiyata sai ta gaya min wannan magana tace summa dakalat dakaltu ala zainab binti jashin sannan bayan na fita daga gidan daya kishiyar babata sai na sake tafiya gidan daya bayan ta fita daga gidan ummu habiba rabla bintu abi sufiya sai kuma ta tafi gidan zainab bintu jashin domin kowace daga cikin matan annabi gidanta daban-daban ne nan sau da dama ba haushe in aka ce gidajen annabi ko dakunan matan annabi sai ya dauka dakuna ne reras a irin na hausawa a manzo gidan matansa daban-daban ne da haka da Allah ya ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna buyut anan ana nufin gidajen su ba ana nufin takunan su ba to amma ba wai laifi bane dan ka hada mata biyu a gida daya amma dai galibi al'ada su larabawa ba sa haka shi yasa wani daga cikin manyan kasan nan yanzu in na faɗe shi an san shi kowa ya san shi addini ba akan kishiya suna kashe junansu yadda kaga dai abin da wasu suke kwatantawa wai wasu kabilu da suke dangantuwa zuwa ga larabawa kamar irin shuwa'arar kuma kishin su zaka da zafi saboda su ma suna da jinin larabawa to haka balarabe yake yana da zafin kishi sawa'an namijin dangane da matarsa da kuma ita matar dangane da mijinta ko akan kishiyarta da dama mun sha jin labarai na larabawa mata da suke kashe mazansu akan ne akan an musu kishiya abin ma mamaki ne sosai a ce wai ga balarabe mai mata biyu yana da wahalar samu da wahala ana samu amma da tsudin goshi to da haka tace da na fita daga gidan waccan kishiya ta mahaifiyata sai na kuma sake shiga gidan wata kishiyar kuma dukkan su kaga yadda suke mu'amalantar kishiyar su ba hantara ba mugunta ilimi suke bata kuma ita ma tana mutunta su tana girmama su ta bi su gida gida tana gaishe su su kuma duk inda ta shiga bayan ta gaisuwa sai su gaya mata wata magana mai tsada daga cikin maganganun da suka ji manzo Allah ya faɗa tace summa da kaltu ala Zainaba binti jashin sai kuma na shiga gidan na zainab dan jashu hina tuwfiya akuha akai yi dace lokacin wani dan uwanta ya rasu da ka fada addisibin na na zainab sai ta ce a kawo mata kwalbar turare ana faji maman mutuwar dan uwan nata ta ce a kawo mata kwalbar turare da aka kawo mata famassar sai ta shafa a jikinta sun makalar sannan ta ce mali da tsibi min haja wannan turaren da na shafa ba wai da ina da bukatar shafa shi bane ba wani ilimi nake so ku koyar da ku in sanar da ku a sanadiyarsa غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبن دي يسا كوكا غنا يا كدن ناجي منزا الله ينا cewa bai halarta ba wata mata. in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira ta kaurace wa kwalliya don wani dan uwanta ya mutu sama da kwana uku to da haka wannan ne ba na so in sabawa shi yasa nake a kawo turare a gaban gidan ku in shafa ku ga cewa ban kaurace wa kwalliya sama da kwana uku ba dan mutuwar dan kwana dan bai halatta ba mace ta haka ga wani in dai ba mijinta ba shi ma kuma wata hudu da kwana goma kar ta tsara haka da haka fa fil hadisi sai ta ambaci irin wancan hadisi na baya akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi gaba ta gaba mala yace walakinnaha idza lam tajtahid ala ghairi zawjiha irda'an lizawji wa qada'an liwaqriha min liwaqrihi minha fa huwa afdalu laha kuma da a ce mace dan wani dan uwanta ya rasu uba ko uwa ko wa ko kani duk da haka ta saki ranta dan kadda ta shiga cikin halin damuwa hakan ya sa mijinta ya kuntata ya takura domin in dai miji yana zaune da matarsa in ta shiga damuwa dole shi ma ya ji damuwa kamar yadda shi ma mijin in ya shiga damuwa dole ita ma matar ta shiga ne damuwa to sai take so kar ta kuntata wa mijinta kar ta nuna damuwa shi kuma ya takura ta kiranta to da a ce za ta yi haka da haka ya fi mata malada a wajen Allah an gane ko amma ɗaiɗaiku ne matan da za su yi haka wata matar mijinta ya mutu dan uwanta ya mutu sai ta kaura cewa mijinta kwana uku sai ta yi a can ta bashi ya zama ta sa ya dawo da baya da baya ya dawo goro musamman in mai mata ɗaya ne ya dawo girki da kansa ya dawo tumame da kansa ko ya koma cin abincin kasuwa ko kuma ya dawo yana girkawa kansa ruwan wanka ko yana ɗiban ruwan wanka da kansa yana kai ba ɗaki hujjar ta wai kawai ai an yi mutuwa a dangin su da aka ta tafi can ta tare to kaga wannan ba shine abin da yafi ba abin da yafi ki hakura ki saki rai tare wacce a can ba za ku kwato mamacin da karfin tsiya ku dabo shi da lahira ku dawo da shi ba kuma ga cikin yi asarar lada mai yawa domin duk wannan aikin da kika bar mijinki yana yi ai asarar ki ce da ke kika zo kika yi ladan din naki ne to da kamala yace da ma a ce mace za ta jajirce ta saki ranta dan wani dan uwanta ya mutu ta zo ta yi wa mijinta hidima dan kanta sashi a cikin halin kunci to wannan ma da ya fi mata alkhairi wa yurja lahu ma min wara'i zalika khairun kathir kuma ana fatan sakamakon haka wannan jarumtaka da za ta yi ta zame mata alkhairi har ma da mijin nata kama wa kali ummi sulaim kamar yadda aka ya faru ga ummu sulaim wa zawjiha da mijinta abi talha wanda shine abu talha al-ansari radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda mala yace wala ba'sa min an asuka huna qissatahuma fi zalik ba laifi dan daɗa ƙarin bayani da kuma fito da abu fili da kuma nuna wa mutane falala haka in kwararo bayani a nan na labarin ummu sulaim da kuma mijinta abu talha dangane da hakan da ya faru ala ya yace duk da abin yana da tsawo amma dai ba laifi in kawo lima fihi min fiha min alfawaid saboda akwai fa'idoji da yawa da za a amfana da su wal akwai wa'azuzzuka da yawa da za su amfani masu imani wal ibar akwai abubuwa da yawa na lura wanda za su amfani masu hankali da haka bala yace fa qala anas radiyallahu anhu anas Allah ya kara masa yadda yace qala maliku abu anas babansa malik ibn nabar ya ce da mahaifiyarsa ummu sulaim shi ana san shi yake bada labari ya ce babana malik ya ce da matarsa ummu sulaim wahiya ummu anas kuma ita ce uwar anas ma'ana yaro ne yake bada labari akan me abin da ya faru tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa babansa ya ce da babansa ya ce inna hadha rajula ya'ni nabiya lokacin da manzo Allah ya zo Madina ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina sai mahaifin Anas da mahaifiyarsa suka zauna a gida suke tattaunawa suna hira sai babansa yake ce da babar yace inna hadha rajula kin ga wannan mutumin mana yana nufin annabi yuharrimul kamra wai fa yana hana shan giya domin shi a sa a lokacin abin mamaki ne wani ya ce giya haramun ce saboda babu wanda baya sha uba zai sha uwa za ta sha da zai sha jika zai sha kowa da kowa sha yake yi ta riga ta kama jikinsu ba sa jin a baki ce a wajen su kamar ruwan randa ne da ka shi abin mamaki ne wai manzo Allah ya zo da batun haramcin giya sai yake ganin da wannan zai aibata annaba a wajen matarsa yake kin ga wannan mutumin wai ba haramta giya yake yi to ita kuma uwar sai ta ce ah to me laifi dan ya haramta giya giyar abin me abin kyau a cikin giyar me abin da zai sa har aji nauyi dan an ce giya haramun ce to wannan maganar da ta faɗa sai ta fusa ta mijin sai ji ba daɗi ma'ana har ta goyi da bayan annabi to shi kuma bai so haka ba sakamakon haka ya fusata fan talaka hatta ba ya fita ya kaura ya bar garin ya tafi kasar sham ne falastin ba halaka hunaka a can yaje ya mutu waɗansu malamai suka ce abin da ya faru shine sata ya yi zuciya ya kawai ya hau dokinsa ko kallon gabansa baya yi yana ta gudu a ƙarshe dokin ya je ya rafta shi a cikin wani rami ya kashe shi wannan ne asalin sanadiyar mutuwar baban Anas dan Malik shi Malik ibn Nabath waɗansu sun ce kafin annabi ya zo Madina ne da shekara ɗaya abin ya faru dan kamar zalla ya zo Madina tuni ya mutu kuma tuni har matarsa ta riga ta gama ta da ka kafin manzo Allah ya zo Madina da shekara ɗaya hakan ya faru to da haka lokacin da mijinta ya mutu sakamakon wannan tattaunawa da suka yi ta gama takaba kaba faja Abu Talha sai mijin da ya aure ta na biyu shi kuma ya zo mata zawarci shine Abu Talha al-Ansari shi kuma dattijo ne a Madina babban mutum ne kowa yana girmama shi amma dai bai musulunta ba a wannan lokacin da haka fa khataba ummu sulaim yazo yana zawarcin ita ummu sulaim uwar Anas Ya ce yana neman ta da aure fa kallama fi zalika har suka yi zance suka tattauna ya ce ga manufarsa shi so yake aure ta fa qalat ita kuma sai ta ce da shi a cikin zancen ya aba talha ya kai abu talha ma misluka yuraddu kai da tije ne ba wata mace mai hankali da irin ka zai nemi aurenta ta ce ba ta san sa da ka irin ka baya cewa yana son mace ta ce ba ta san sa domin baka da makusa kai dattijo ne kaman ne baka da wata makasa sai ta ce walakin naka ruhun kafir sai dai kawai matsalar kai mutum ne kafiri to ka kafiri bai halatta bai aure ne musulma da aka ta ce wa ana imra'atun muslima ni kuma wace ce musulma la yafluhu li an atazawwajaka bai halatta ba gare ni in aure ka a halin yanzu fa kala sai ce ma za ka da ruki tace wai me yake damun ki ne kala sai tace wa ma da hari ba abin da yake damuna kala sai ce as-safra wal bayda ki tuna fa akwai mai fatsi akwai kuma fari tas ma'ana zai mata barga da kuɗi kenan abin da yake nufi da asfafra yana nufin zinare bai za yana nufin azurfa Fitina fa ummu zulai duk da ni kafiri ne amma fa akwai kuɗi akwai zinare akwai azurfa an gane ko kalat sai ta ce da shi fa inni la uridu safra wala bayda tace ni wannan ba shine a gabana ba ba zinaran ka ko azurfa ka shi ya sole min ido da kai ba tace uridu minkal islam kawai ni abin da nake so kawai ka musulunta in ka musulunta ba ba sai ka bani komai ba na yadda ya aure ta ce fa in ta filan fa za ka mahari in ka musulunta to na yadda musuluncin ya zama shine sadaki na komai na yafe maka wala as'aluka hu kuma bana neman wani abu kai mun bayan musulunci kala yace fa bi zalika to wani ne wanda zai bani kalma musulunta mana yana son ta kenan matuka kaga irin wannan shi ya kamata ga mace mai hankali mai tunani ko da mutumin banza ne ba ma mutumin kirki ba ba ba ba ma kai kafiri ba yazo neman ta da aure in dai ta san yana da wata mummunar ɗabi'a ta ce wani ina son ka kai ba abin ki bane amma ni abin da yafi burge ni akwai ɗabi'a kaza kaza kaza da ma zaka bata in yana son ta zai bari to kuma in ya bari ta sanadiyar ta ita kuma tana da lada ne yawa dan manzo Allah ya ce li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fi a tara maka duk dukiyar duniya ladan da zaka samu to amma yau abin takaici abin haushi matan musulmi a da sun saryar da sadakinsu su dan su shigar da kafirai musulunci su aure su amma yau abin da zai baka haushi ƴaƴan musulmi ne suke zama kafirai dan kafirai su aure su labari ya fi ɗaya ya fi biyu na inda aka samu ƴaƴan musulmi ko dai ƴaƴan rikakkun ƴan boko an kai su waje su je su karatu ta je ta aure arni kawai yana burge ta to wannan ma a iya cewa garin su ta je a nan gida Najeriya akwai yar Kano da ta tashi ta kudin jirgi ta tafi Lagos don wasu arna mawaka ta je ta ta su aure ta mana kage yanzu abin ya canja abin ya juya kamar yadda kuma a lokaci guda zaka ga wani lokaci su kuma arnan suna son musulma amma shi kuma bai yadda ba ta musulunta ya samu jarin musulunta sai aure ta ba zai yadda ba da yawa iyaye wanda suka hana ƴaƴansu su auri arna duk da arnan sun yadda za su musulunta ai kabila ce yau kabila ce ba kabila ba ce wasan ba ya ce ke to ko kurai ma kabila ce ai kabila ce to sai me kuma ai tuba biya ce ke ma tuba kika yi yo gwanda ma ita ta tuba ke yanzu dumu dumu kike ciki baki tuba ba kuma kai ki manta ai asalin sahabbai ma duk tubabbu ne dan haka Allah ya ce kama umirta wa man taba ma'aka ka tsayi kamar yadda aka umarce ka da wanda suka tuba tare da kai abubakar tubabbe ne umar tubabbe ne usman tubabbe ne aliyu tubabbe ne dan duk da ba a cikin addinin suke ba to amma wannan sai ya zama aibi ga mutum wannan ma ya fi falala ya tuba ma ya kai ga da kai a bagas ka samu amma shi ko ya yakice iyayensa ya ce dukkan wani jin dadin duniya ya yadda ya rabu da danginsa dan ya haɗu Allah amma kai wani jihadi kai wa addinin musulunci a faɓɓa gaske samu shi yasa ma kake wasa da shi shi yasa kake sakaci da shi yanzu da yawa waɗansu mu inda za a ce za a kwace jarinsa wallahi wani sai dai ya yarda amma wasu arnan fa sun yadda a kwaci jarin a raba su da yan uwan a kore su daga gidajen su ai kaza irin dai matsalar da sahabbai suka yi ta fuskanta tun a farkon musulunci yan su suka kisu amma suka yadda in dai akan musulunci ne kowa ya kisu sun yadda su zauna da Allah da ma'aikin Allah ko da za su rasa kowa a duniya da ka kalubale ne akan mu ƴaƴanmu mata waɗanda suke zuwa duka a haya institution su game da arna har wani lokaci arnan su taya musu da aure ga sunna irin ta ummu sulaim in dai yayi miki kina son sa ki tallata masa haka lada za ki samu babba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai suka zauna za su yi magana akan mata masu bajinta farkon wacce suke ambata ummu sulaim matar da ta saryar da dukkan wata al'ada da dukkan wani haƙƙi na mace da dukkan wasu akwati mai taya kuɗin gaisuwa da uba na gani ina so duk ta ce ta bari ita kawai a musulunta musuluncin ita ta shine musulunta kaga ai ta yi wa addinin musulunci hidima duk wani abin alheri da wannan mutumin fa zai tana da kamasho duk wani abin alheri da zai yayi sallah tana da kamasho dan ita ce sanadin sallarsa yayi azumi tana da kamasho dan ita ce sanadin azumin sa yayi zakka yayi haji duk tana da kamasho kamar yadda dukkan wani musulmi in yi aikin alheri manzo Allah yana da kamasho dan shine sanadiyar ka. Oh. to haka kai ma da zaka yi sanadiyar musulunta wani sanadiyar shiryo wani duk abin da yana alheri sai Allah ya gutsara ma ba tare da ya taba nasa ba kuma to haka nan kuma lokacin da za a samu mata waɗanda suke kiristoci su ganka a wajen harkar kasuwancinka ko su ganka a wajen aiki su cewa ina son ka kai da awa da addinin ka amma wani abin haushi abin takaici har ma irin waɗannan waɗanda suke samun kansu a irin wannan yanayin ba sa so a magana addini in tana da wani abokin karatu arne ba sa so su yi magana addini saboda kar a ce ai ita ba ta waye ba sal iyazu billah baya son su yi magana addini da abokiyar aikinsa ko abokiyar kasuwancinsa arniya a'a kar ta ce ai bai waye ba saboda shi arne a wajen sa wayewa shine a bar addini kuma har wannan tunanin ya shiga kwakwalwa waɗansu daga cikin musulmi a lokacin da arne ya yi maka wannan barbarar tunani ka ɗauka shi a lokacin riba ya ci a kanka domin shi barin addinin a wajensa kuma addini ne ya hana ka naka addinin shi a wajensa kuma addini ya yi ba kai baka fahimci wannan ba za ka dai kalubale ne a kanmu to da ka ummu sulaim ta ce ni ba wai azurfa ka ko zinaran ka ya dame ni ba ni abin da nake so kawai ka musulunta yace to wa zai bani kalma kana sai ta ce laka bi zalika ga wanda zai baka shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فانطلق ابو طلحه يريد النبي ابو طلحه ta عند ام سليم تكي ينفي وجه من الله كي تيه ورسول الله جالس في اصحابه lokacin da zo wajen annabi sai ya tada manzo Allah zaune cikin sahabbai falamma ra'ahu yayin da manzon Allah ya ganshi kala sai yace da sahabbai tun kan ya iso yace ja'akum Abu Talha ga Abu Talha nan yana tahowa gurratul islam baina ainihi ga hasken musulunci nan yana bayyana a tsakanin goshinsa alamar abin da ya taho musulunta ya taho yi alheri ne ya kawo shi da tun kafin Abu Talha ya iso tuna Allah madaukakin sarki ya sanar da manzo Allah abin da ya faru sa da ummu sulaim wanda shine sanadin tawawarsa shi kuma manzo Allah ta kafa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim ya gaya wa sahabbai ga abin da ummu sulaim ta gaya masa shi yasa ya taho yanzu ya zo waje na dan ya musulunta da haka ya musulunta fa tazawwajaha ala zalika kuma ya aure ta qala sadiq mai riwaya sadiq al-bunani wanda suka biyo hadisin daga wajen Anas shine ya yace wa huwa al-bunani ahadu ruwati al-qissa an Anas shine sabitul bunani dayan marwaitan kissar daga bakin Anas yace balan ma balagana ma balagana ba labari da ya ishe mana cewa anna maharan kana azamu minhu an yi wani sadaki a tarihin musulunci da ya fi nata kima da daraja da martaba a wajen Allah da ma'aikinsa cikin labarin da ya zo mana ba wani sadaki da Allah yake so ya kaunata irin sadakin ummu sulaim haka nan ba wani sadaki da manzon Allah ya so kuma ya yaba da shi na wata mata daga cikin mata irin sadakin ummu sulaim annaha radiyatil islam maharat domin ita ta yadda musuluntar mijinta ya zama shine sadakinta ta tazawwajaha kuma mijinta ya musulunta ya aure ta wa kanat imra'atun malihatal ainaini da ka ummu sulaim ta kasance mata ce mai hasken idan nuna guda biyu fiha eh, sigarun kuma sannan yan kanana kanana wannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi irin alkunyan nan ce da lakama hausawa sukan ce wance tana da dogon wuya idan ba ya ce mace tana da dogon wuya me yake nufi yana nufin akwai alheri tare da ita sakamakon auren ta mijinta ya samu alherai da yawa irin matar da kila a sakamakon aurenta za ka ga daga bayan an yi auren kawai sai kasuwancin kai bude ya ta baka to hausawa sukan yi mata irin wannan alkunya sai ai wance tana da dogon wuya an gane ko ko kuma idan ta kasance kishiyar haka kana aurenta sai kuma kasuwanci da harkokin ka suka yi ta jan baya sai ce wannan tana da tsayar hannu ko rariyar hannu ko makin kashi ko dai wani abu na canfi to su ma larabawa suna da irin wannan da haka ummu sulaim saboda wannan bajintar da ta yi wasu kace shi yasa nan aka yi mata irin wannan alkunya tana da farin ido kuma yan kanana kanana ma'ana tana da ne tana da alkhairi a takaice ke wasu kuma suka ce a sifar ta ce ma'ana mace ce kyakkyawa idan dinanta madaidaita sannan kuma waɗanda suke masu haske fakanat ma'ahu ta ci gaba da zama da shi abu talha bayan ta aure shi hatta wuli da lahu bunai har sai da suka haifi ɗa da ita da shi to wa kana yuhibbuhu kuma ya zamo yana kaunar wannan dan da suka haifa shi Abu Talha din kenan hubban shadidan so matsananci wa marida sabiyu wata rana yaron ya kwanta rashin lafiya maradan shadidan lafiya mai tsanani wa tawada'a Abu Talha li maradihi har sai da Abu Talha ya rinka jin ba daɗi saboda rashin lafiyar wannan dan nasa wa auta a lahu ko har sai da ya kai yana raki yana yawan abin nan koke na rashin lafiya duk inda ya zauna sai ya faɗa mana ɗabi'arsa ta fara canjawa alamar abin ya dame shi duk inda ya zauna da mutane sai sun fahimci yana cikin wani dahali na damuwa saboda kaunar wannan tsada da yake ga kuma yaron ya kasance bai da lafiya fakana abu talha ya kumu salatul gadati ya tawadda bisa ga ɗabi'ar abu talha kullum asuba zai tashi yayi alwala wa ya'ti an-nabiyya fa yusalli ma'ahu yazo ya salla tare da manzo Allah a masallacin sa wannan ita ce dabi'ar sa ta kullum wa yakunu ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar kuma in suka yi sallar asuba da annabi baya tafiya ga annabi har sai wajen azhar tayi haka yake kullum idan ya je ya sallar asuba zai ci gaba da zama a wajen manzo Allah yana kwasa ilimi har sai azhar ta kusa ko har sai an yi sallar azhar ya ji sannan ya dawo gida ya kilu ya yi baccin kailula wa ya akulu sannan ya ci abinci fa idza salla dhuhra bayan ya salla azhar kuma tahayya wa dhahaba sai ya shirya kuma sai ya fita wajen sana'arsa kullum haka yake falam yaji ila salatil atama amma bisa ga ɗabi'arsa baya zuwa sallar isha an gane ko ko kuma a wannan rana bai zo ba sallar isha wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka fantalaka Abu Talha ashiyatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da yammaci sai Abu Talha ya san annabi alhalin ba da yammaci ya saba zuwa ba ya saba zuwa da safa ne ko tun daga asuba muni kuma ya raba ya dawo gida ba kuma ya sake koma da wata rana da abin da Allah ya so ya kaddara wani al'amari sai ya taho wajen manzo Allah da yamma a wata ruwayar aka ce ilal masjid ba wajen annabi ya zo ba kawai sallah ya zo da yamma alhalin da yamma a saba ganin yayi haka ba to wannan tahowa da yayi da yamma wa mata sabiyu sai yaron ya mutu a wannan lokacin shi kuma baya fa qalat musulai ya to da ita uwar saboda hankalinta da tunaninta sai ta tara duk mutanen gidan ta ce da su la yan ayanna ila sa'adun ibnahu hatta akuna a alladhi an ahura kada wani yayi azarba fara gaya wa abu talha dan ya mutu in ya zo ku bar ni zan fara gaya masa da haka fa ayi fa hayya ati sabiya ta shirya yaron ta kintsa shi ta yi masa wanka ta sa shi alikafani fasujjiyat ko fasujjat alaihi aka sa mayafi aka lullube yaron aka aje shi a gefe shine wa wada'atu fi janibil baiti ta samu wani kusurwa ta gida inda idan uban ya zo ba zai saurin gani waje Abu Talha mijinta ya gama abin da ya gama daga masallaci ya dawo inda Rasulullah daga wajen manzo Allah hatta alaiha ya zo wajen kuma wa ma'ahu nasu min ahlil masjidi kuma da wadansu daga cikin tattawa masallaci irin ashabu sufa din nan min abokansa kala qala shigo gida wajen da kaifa ibni yaya ni yaron na wanke fa qala kunti na ababana ya kai abu dala ma ka kullu da ka fara da sa'a da yaron nan ya fara rashin lafiya jikinsa ba ma kaga kalmar sa bai taba sanyi ba ma irin na yau zai iya bada ma'ana na biyu ma'anar farko ya samu lafiya dan in mara lafiya yana saka da rashin lafiya jikinsa zafi yake in yayi sanyi alamar ne ya warke to sanan laraba cikin yaran su mutuwa suka ce da ita ne yayi a gane ko idan jiki yayi sanyi idan in mutu jiki ma jiki sanyi in an mutu jiki sanyi haka zai iya dauka tana nufin yaro ya warke zai iya dauka tana nufin yaro ya warke amma shi da yake ba mutuwar ya so ba ita ya tsammani ba sai hankalinka bai tafi zuwa ga can ba to wannan yake cikin ta ummu sulaim irin da take da kalmomi masu harshen da take yin dabara da koyar da hankalin mutuwa domin ba fasaha ke ba kwacewa ce ba da gaskiya ce duk abin ya zo kawai tare da cewa ko da mutu ko ya rubuta musiba duk wani tashin hankali ita dai zuwa aiki ta gaya masa ba haka bane ba ya kamata a ce ki karya ba kar ki dauki aikin faɗi kishiyar ko kuma wannan dama ce kake ki ta jarara masa karya nan kuma kai in ki masa karya sau ɗaya sau biyu to kuma zai dauke ki magareciya kuma tabbasin ma ce abin da ke so ke kalmomi masu harshen ke harshen damo wanda za su iya bada ma'ana wacce kike nufi da kuma ma'anar da ita kuma zai iya daukar ita ake nufi a lokaci guda kin ga tunda kalmar tana daukar ma'anar ki da kuma ta ba zai kai da cewa kin masa karya ba da haka wannan shine domin wani lokaci za ta iya gaya wa mijinta abu kai tsaye kuma sakamakon amsa wannan sakon na kai tsaye ya zama wani abu ya same shi kila shi ma ya dawo daga jiya to a wannan lokacin tamfuri ta jikinsa ta dan tashi sama jininsa ya dan hau kuma ki sake daga masa shi kin ga karshe sai ya fata ris a kasa in bai wasa ba kuma kin dagula al'amari kenan to da ta fite dabara ta gaya masa wannan kalma shi kuma sai ya dauka ai sauki yaro ya samu sai ta ce kuma wa arju an yakuna qad istaraha kuma ina fatan ma yaro ya huta to ya huta zai iya dauka daga rashin lafiya ya huta zai iya dauka ya mutu tunda in mutum ya mutu bisa ga imani ai ya huta ko to za ka fi ta kara da wannan kalma fa atathu bi ashaihi kuma ta tafi kai tsaye bata nuna wani damuwa ba ta saki ranta daman mahalli shahin da malai yake so ya kawo kenan abinda ake so in kin shiga halin ta takaici ko halin damuwa wani daga cikin dangin ki ya mutu ki daure ki cije ki ta maza ki saki jikinki ki ci gaba da yawan mai gidanki hidima kar ki ce za ki kaurace ki tafi zaman makoki me zaman makoki zai amfana miki kar ki dawo gida ki ta kuka ki ta kuka me zai amfana miki ki wa mai gidanki hidindimu ke sa ya shiga cikin damuwa shi kansa saboda damuwa ki damuwar da da takin da tasa ba za ta amfanar da komai ba a ƙarshe kuma ki ta hasarar lada domin sake rashin sakewar zai sake daina yin wasu ayyuka wanda kuma sakamakon rashin yin su kuma hasarar lada zaki ta yi to da ka ta saki jikinta ta shirya abinci mai kyau kuma ta kawo mai gida fa qarrabathu ilaihim fa ta'ashaw ta miko masa shi da abokansa suka ci wa kharaja al sauran abokai suka tashi suka yi tafiyar su qala mai ruwaya yace fa qama ila firashihi shi kuma Abu Talha ya tashi ya hau kan shimfidar sa fa wada ra'sahu ya sa kansa kan katifa ya kwanta ko akan filo ya kwanta thumma qamat ita kuma ummu sulaim ta tashi fa tabayyabat tai kwalliya irin ta kwanciya wata sanna ta yi shiga irin ta kwanciya lahu ga shi mijin nata a sana ma kanat tasna'u sama ma da yadda take yi a sauran kwanaki kabla zalika kafin wannan rana ثم جاءت sannan ta kusanto shi hatta dakalat ma'ahu al-firash ta shiga mayafi tare da shi fama huwa illa an da riha tibi kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi ba tare da bata lokaci ba ya ji kanshin turaren da ta fesa ya ratsa jikinsa irin yadda kanshin turare yakan ratsa mai gida idan iyalansa sun saka a lokacin kwanciya ma kana akhirul layli bayan abin da ya faru ya faru dare yayi nisa ta san a wannan lokacin dole ya hakura ko me ta gaya masa ba zai yi yunkurin fita ba dare ya riga yayi ba zai tada hankali ba ko magana da murya sama sama ba zai iya ba saboda ya san dare ya tsala in yayi wani zai ji da sai ta hikima a wannan lokacin kala sai ta ce da shi ya aba talha ya kai abu talha a ra'aita ba ni labari me kake gani lau anna qauman a ce waɗansu mutane a aro qauman su ba waɗansu mutane aran ariyatan wata abu aro lahum tasu fasaluhum sai kuma su dawo su